الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تاب عملكم فقرأوا za mu ci gaba da tafsirin suratul an'am insha Allah ta'ala daga kan aya ta 30 zuwa aya ta 55 wannan karatu yana sanar da mu martanin alqur'ani ga masu musanta tayar da mutum وقالوا إن هي إلا حياتنا وقالوا dunya illa hayatul dunya ba komai bace ba ce rayuwar mu ta duniya kawai babu wata rayuwa illa wannan ta duniya wa ma na mu bi mabusi kuma mu ba wanda ake tayar da su bane kai kafirai da suke faɗin haka waɗanda suke musanta za a tayar da su a bayan sunna walau tarajihu ko ala rabb shin wannan ba gaskiya ba ba ku bane yanzu a gaba na kuma a lahira Allah sai ya musu tambaya su waɗanda ke cewa ba za a tada su ba Allah zai tayar da su ya musu tambaya alaysa hadha bil haqqi shin wannan tayar wanda aka muku ba gaskiya bane kuma barki ne ko ƙarya ce kazu bala wa rabbina za ce haka ne muna rantsuwa da mahalicin mu wallahi gashi dai mun tashi gaban ka sai ku dakana azaba saboda kafar cewa da kuka yi kai yana da kyau mu sani cewa aqidar musan ta samuwar Allah tabaraka wa ta'ala aqida ta yan adam aqida cewa babu Allah aqidar kin yarda da cewa za a tayar da mutum a bayan ya mutu aqida ta Karl Max Majamushi. wato aqidan gurgudu kenan wannan aqida ba daga kansa aka fara ba wannan aqida ka dade a duniya aqida cewa ka musanta akwai Allah aqidar ka kiyarta da za a tayar da mutum a bayan yau wallahi aqidar ka dade dan kana magana kalma shekara 131 da mutuwa kawai ko wannan Allah madaukaki ya ba da labari a cikin alqur'ani wannan aqida ta dade aqidar cewa baka yadda za a tada kai bayan ka mutu ba shine Allah ke bada misali wa qalu in hiya illa hayatun dunya suna cewa babu komi face rayuwar mu ta duniya kawai yawa in ka sake baka yi shagali ba ruwanka don haka kai shagalin ka kawai dan in ka mutu shikenan wa ma na'alu bi maqusina na ba za a tada ba in ji Allah ashe wannan aqida ta kafirai ta dade shine Allah yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce kana gani in ji Allah ina ma a ce kana gani da za ka tada su a lahira Allah ya musu tambaya yanzu ku ne ko ba ku Allah ke gaya wa manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda ke da wannan aqida babu shakka sun gani kuma Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana su a cikin alqur'ani a wurare guda uku Allah ya ba da labari akan waɗanda ke cewa ku yarda akwai Allah subhanahu wata'ala ba ko kuwa ba su yarda za a tayar da su a bayan sun mutu ba wato wannan aqida ta zo da fuskoki da yawa kamar misali inda Allah madaukake yake magana a nan suna cewa in hiya illa hayatuna dunya babu wata rayuwa sai ta duniya kawai wa ma nahnu bi mabusina mu ba za a tashe mu ba larabawa suna da wannan aqida tun a zamanin jahiliyya kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa amma su larabawa sunan su aqida sun yarda akwai Allah su sun yarda akwai Allah abinda ba su yarda ba shine Allah zai iya tada mutum bayan amma dai sun yarda akwai shi na'am sun yarda akwai Allah subhanahu wata'ala larabawa kafin zuwan manzon Allah zamanin jahiliya sun yarda da cewa akwai Allah subhanahu wata'ala amma ba su yarda cewa za a tada su a bayan sun mutu ba sannan kuma akwai kafirai kafirai ba su yadda ma akwai Allah ba wa bi anna al-alam mawjudun azalan wa abadan wa ma sa'i alam ita wannan duniya da kake ganin ta haka take tun asali kuma haka za ta ma har abada tun tun tuni duniya haka take babu wanda ya yi ta sannan kuma duniyar ba za ta kare ba akwai kafirai da ke wannan wannan aqida kun kado ba littafin Dr. Umar Suleiman Al-Ashqar da ake kira Al-Qiyamatul Kubra ya yi magana mai fadi a kansu daga shafi 61 zuwa shafi na 80. Allah madaukaki ya haɗa su da yawa. Har Indiya akwai addinai da suke gabacin duniya waɗanda ke ganin babu wani lafiya illa kawai yanzu idan ka gama rayuwarka ka mutu to idan kai na kwarai ne sai a sake haihuwarka sai ka fito a babban gida in kai na banza ne kuma shi kenan ka fito a karamin gida da wato dai kenan haka za a rika recycling in ka mutu sai a haife ka don haka idan sun ga wani mutum mai kima mai daraja babban mutum mai mukami sai a rika daraja shi ana ganin da can wani mutum mai kirki ne saboda haka da ya mutu shi da aka haife shi a babban gida wannan aqida tana nan ta fuskoki da yawa a suratul mu'minun ayat 31 zuwa 41 Allah ke magana kan su su waɗancan na zamanin da ba ma na yanzu ba kaga an dade ana kwakwar baya da kafirai waɗanda ke kin yardar za a sa da su bayan an mutu me Allah madaukaki ya faɗa bayan zamanin annabi Nuhu alaihi salam kaga dai abin ya dade ke ثم أنشأنا من بعده ثم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين بايا زمن النبي نوح عليه السلام sai muka kirkiro wani karni kuma na mutane daban an gaba wancan zamani zamanin annabi nuhu amincin Allah ya tabbata gare shi to anan kaga Allah madaukaki bai kira sunan annabin ba waɗanne jama'a ne aka ake magana a kansu Allah bai faɗi sunan ba illa dai yana ba ka labari an taɓa samun kafirai masu wannan sifa bayan wani zamani bayan zamanin annabi nuhu alaihi don haka malaman tafsiri ke cewa adawa ne me yasa aka ce adawa ne fa innahum na ba'dahum saboda bayan zamanin annabi nuhu alaihi salam babu wani annabin da ya zo take banda annabi hudu eh, alaihi salam kila wasu kuma suna cewa annabi salihu ne saboda ne saboda samudawa ne aka yi musu kisa irin wanda aka yi bayani cikin waɗannan ayoyi ana kulle hali Allah ne bai kira sunan mutanen ba illa da yana babu labari an taɓa samu wata jama'a bayan zamanin annabi Nuhu alaihi salam fa arsalna fihim rasulan minhum arsalna fihim rasulan minhum an ubudu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu أفلا تتقون فأرسلنا فيهم رسولا muka zaɓi mutum daga cikinsu muka aika musu a matsayin manzo kaga ba bako bane fa arsalna minhum fa arsalna fihim rasulan minhum mun aika musu manzo daga cikin su me ya sakon manzon ani Allah ma lakum min ilahin ghayruhu ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba afala tattaqun shin ba za ku kiyaye Allah ba وقال الملأ من قومه الذين كفروا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون wa qala al-mala'u min qawmihi sai aka samu manyan mutane daga cikin jama'ar wannan annabi alladhina kafaru wa da suka kafirce wa kazzabu bi liqa'il akhirah sun karyata haduwar da za a yi da Allah haduwa ta karshe wato haduwa ta lahira sun karyata wa tarafnahu fil hayati dunya mun ni'imta su a rayuwarsu ta duniya don haka ni'ima ta kan sa mutum ya mutunce ma Allah dukiya Allah ya ba su dukiya ya ba su karfi ya ba su mukami da suka ce ha ina babu lahira ce babu lahira kazzabu bi liqa'il akhir suka kayyata haduwar da za a yi a lahira saboda me atrafnahu fil hayati dunya ma hadha illa basharun mislukum shi wannan annabin mutum ne kamar mu. ya akulu min ma ta'kulu ne yana cin abin da kuke ci wa sharabu min ma tasharabu yana shan abin da kuke sha yaushe wani mutum zai zo kaman ku ya ga muku wai za a tada ku bayan kun mutu wa in ata'atum bashara wa in ata'atum basharan tarakum innakum khasirun da za ku yi biyayya ga mutum kaman ku innakum idan la khasirun lalle ku zama masu hasara to in dai ma za a turo sako daga Allah kamata ya yi zama wata halitta da amma mutum kamar me suke cewa a ya'idukum annakum idza mittum wa kuntum wa a yanzu wannan mutumin da yake cewa shi annabi da shi ke muku alkawari wai cewa idan kun mutu wa kuntum turaba har kun zama turbaya wa idaman kun zama kasusuwa annakum mukhrajuna wai za a daga kasa me suka ce a gaba hayhata hayhata lima tu'adu Da ma kun yarda hayhata hayhata sam sam lima tu'aduna kun yarda da abin da ake muku alƙawarin sa ba abin da Abdullah bin Abbas yake faɗa da larabci ce hayhata kalimatu bude. sam sam hausa kenan ban yadda zama da abin da kuka yadda da shi ba ba'idun ma tu adun da suke cewa suna cewa babu komi face rayuwar duniya na mutu wa haya mu mutu mu rayu wa ma hannu bi mabusi na ba wani wanda zai tada mu ba za a kashe mu kada an samu kenan makamancin abin da Allah ya faɗa suratul an'am an same shi a suratul mu'minun Allah ya bada labari su waye mutanen da suka yarda da cewa za a tada su bayan sun mutu yaushe aka yi zamanin su annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya mana bayani cewa bayan zamanin annabi Nuhu alaihi salam bayan zamanin annabi Nuhu alaihi salam sun kiyarda da cewa za a tada su bayan sun kaji kenan aqidar ta dade kazzabu bi liqa'ina fil akhirah sun karyata za a tashe su a lahira wa an kabu ma'adar jimani wato cewar jikin dan adam a sake da shi a ba saboda haka yake cewa in huwa illa rajulun iftara Allah sunan dunya cewa sun yarda akwai Allah abin da ba su yarda ba shi ne Allah zai tare su sun yarda akwai Allah saboda haka suke cewa in huwa illa rajulin iftara ala Allah kadhiba mutum ne kawai da yazo yake ma Allah ƙarya wai Allah zai tashe mu wa ma nahnu lahu bi mu'minin mu kuma ba masu imani da shi bane ba za mu yi ba me annabi yace qala rabbi ansurni بما كذبوا قال سي النبي يتي رب يا الله يا مهلكينا kaji كاجي يزو كرشي yazo karshe tsakanina da mutanen بما كذبوا surni bi na kace make ni saboda kokari ta da suka yi abin da zai biyo baya azaba ce za su wahal da mu za su gana mana azaba saboda sun ki karɓar wannan sabo mai ce masa amma la amma akan jira ɗan lokaci kaɗan ne saboda shi alkawarin azaban Allah yana da kayan da duk gaggawar ka kai an jira wannan time ya zo kaga annabin Allah ne bai ce ya Allah ce mai na ce ka jira ɗan kaɗan lokaci saboda Allah subhanahu wata'ala yana aiki da lokaci alkawarinsa bai canza wannan dalili yasa ga ake gardamar lahira saboda ai in ba da alkawarin Allah duniya za ta cimma wani lokaci ba da Allah ya kawo lahirar don kafiri ya kai ba a Allah bai canza alƙawari duk fandarewar mutum Allah zai jira kai din nan sai yi. mai Allah madaukaki ya faɗa فأخذتهم الصاحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فأخذتهم الصيحة في قاوة كاما سوء wannan dalili ya sa malaman tafsiri da yawa suke cewa samudawa ne don samudawa ne aka musu azaba da irin wannan da tsawa tsawa ta kama su bisa gaskiya ba zalunci ba fata Allahun gusa'a sai gashi mun mai da su karmani yanda ka san ka tafi gona an yi girbi kana ganin eh, wato eh, illa kara ne kwance eh, Allah madaukake ke misali da mutane ya ce ga su nan kamar yayi a kwance kawai an gama da su saboda ka halaka dan adam ba komai bane wajen Allah ba komai bane fa bu'dan lil qawmi zalimin da tsinewar Allah ta tabbata ga mutane azzalimi Allah ka kare kaga an bada misali a suratul mu'min misali na ku ya zo a suratul jafiya mutanen da ba su yadda za a tashe su bayan sun mutu aya ta 22 zuwa 27 wa qalu wa qalu ma hiya illa hayatuna illa وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وقالوا سنة شوى ما هي إلا حياتنا الدنيا ما بني فتشير أي ورمت الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا شكي نكوى babu wani abin da zai biyo baya wa ma yuhlikuna illa dahar babu ma abin da ke halaka mu face yawan zamani lokaci wato lokacin ya yi tsawo shine sai mutum ya mutu shine kawai saboda jikinka ba zai dade ba wato saboda jikinka ba zai dade ba wannan shi ke sa ka mutu amma ba wai akwai Allah ne da yake aiko mala'ika ya ɗauki ran kaga waɗannan kan kafirai ne tsantsa kafirai ne tsantsa kafircin su ya bambanta da na wadancan su ne wanda su yarda ma akwai Allah ba wasu aƙidar wato uh, Karl waɗanda ba su yarda da Allah kaga Allah ya yi magana kowane nau'i akwai waɗanda suka yarda akwai Allah akwai waɗanda ba su yarda ma akwai Allah ba saboda haka kawai yanayin jikinka ne dole idan saboda dadewa sai ka sai ka mutu kawai shine kawai amma ba wai maganar ana turo wani mala'ika ya zo ka kira ka ba shine Allah ya ce wannan maganar ma da suke yi korafi ne wa ma lakum bi zalika min ilmi ba su da hujja a kanka ilhum illa illa da to kawai suke to suke saboda dan adam bai iya sanin ina rai yake a jikinsa ka san wannan ya ishi dan adam ya zauna yayi nazari baka ma san inda ran yake a jikinka ba duk likitan duniya duk mai ilimin duniya wallahi bai san inda ran yake ba babu sai dai kale kale to muna dai gani a zuciya ne wani ya ce a kwakwalwa ne Allah dai yana kallon ku ya hada ku sani kisa Allah ya ce zato kawai suke ina ma a ce ka san inda ran yake to nan ne za ka iya bayani mai hujja gasa ka hito da ita me ke sa ta mutu me ke sa ta rayu kaga za ka iya bayarwa akan hujja ko saboda dalili to zato ne kawai wa idza tutla alaihi wa idza koya gaskiya kowa ya karanta shi zai sani ka gani idan an karanta ayoyin ma kana hujjatu ba su da wata hujja ma kana hum illa an qalu utu bi aba'ina in kuntum sadiqin hujja su kawai ku kawo iyayenmu tayar da kakana ko babana da ya riga ya mutu in ka tayar da shi zan yarda shine kadai hujjar su inji Allah madaukaki shine Allah ya ce ka ce musu qul Allahu yuhyi يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل الله يحييكم كشيء الله شيء يكي رايكم ثم يميتكم الله شيء يكي كشف ثم يجمعكم الله شيء ذي zai tara ku ila yana tara ku ila yau kiyama zuwa ranar tashin kiyama la raiba fi kuma wannan kiyama babu ma shakka akan babu kokonto game da zuwanta walakin na aksar nasu la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ku sani ba ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم aktsarul mubtilun Allah madaukaki ya bada hujja na farko da martani ga wanda bai yarda za a tada shi ba hujja ita ce walillahi mulku samawati wal ardi mulkin samai da ƙasa wa ke sarrafa abin da ke gudana sama da ba Allah babu wanda ke yi sai sa kake gani duk ƙarfin da mutum ya kai bai kai a ce ya iya hada rana ta fito ba tana na fitowar ta yadda take yi ba mai control da ta sai dare da rana rani da damuna wannan aiki ne na Allah subhanahu wataala ni ne tasriful umur wannan dalili ne wanda ke tabbatar muku cewa wanda ke iya yake da mulkin sama da ƙasa a ce ya gagare shi ta da mace ce kai tunani a kai sannan hujja ta biyu hujja ta biyu al-qadiru ala khalqi ma huwa azimun qadirun ala khalqi ma wanda ya iya halittan babban abu abu ai ba zai da shi ba ko ya iya halittan babban abu ya halicci babban abu ya za a yi halittar ƙaramin abu ta wahal da shi kamar yadda ya faɗa a suratul ghafir aya 57 la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqil samawati wal ardi akbar min الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah madaukake ce la kalku samawati wal ardi lallai halittar samai da ƙasa akbaru halittar samai da ƙasa ta fi girma min kalkin fiye da halittar mutane ka duba halittar samai ka duba ƙasa wanne ya fi girma akan halittar mutum shi na ɗan tsohon kaɗan ka duba halittar sama da ƙasa wanne ya girma to da halittar mutum za a hada girman sama a ce an hada da girman dan adam daidai ne walakin na sukarar nasi na ya alamu sai dai mafi yawan mutane ba sani ba akan haka ne malamai suke cewa wannan aya kadai wallahi da ita ce hujjar da Allah ya bari wanda zai tabbatar ma dan adam Allah zai iya tada shi bayan ya mutu wannan hujja ta ne wallahi malamai na magana suka ce wannan aya <clears throat> aya ta 57 ta suratul ghafir da dai a ce ita ce kadai hujja wacce take tabbatar da cewa za a tayar da mutum bayan ya mutu wallahi ayan ka isa kai ka duba majmu'u fatawa ta mai ibnu taymiya mujallal na shafi ɗari biyu da tasa'in da bakwai yana cewa fa inna hum min al-ma'lum bi badaha al-uqul komai rashin hankalin dan adam ya riga ya san anna khalqa as-samawati wal ardi aqdam min khalqi amsal bani adam halittar samai da ƙasa ka duba yadda aka shimfiɗa duniyar nan yadda aka zuba ruwa teku a kwance tafiyar da za ka yi na wata da watanni a cikin ruwa yadda aka kafa duwatsu aka fi da ita halittar duniya da halittar sa wallahi girmansa ya fi halittar sama tsarin da Allah ya halittar sama da ƙasa wallahi tsarin girmansa ya fi halittar da wannan komai raunin hankalin mutum ya sani wal qudratu alayhi ablagu sannan idan aka ce Allah ya yi halittar sama da ƙasa shi ya shimfida duniyar nan duk wani toho da ke kan duniya Allah ke da shi da iskar da aka sa da sauransu ya ce ka auna da wannan a ce wanda ya iya wannan wai ya take tayar da mutum al'aikar abu ne mai sauki wato kai amfani da hankalinka kuma aula bil imkani wal qudrati min zalika saukin in ma za a ce da wahala kenan saukin halittar dan adam ya fi tsanani akan halittar samai da ƙasa amma duk da haka Allah bai ce sauki ba shi ya ce akbar khalqus samawati wal ardi akbar halittar samai da ƙasa sun fi girma Allah bai taba cewa sun fi sauki ba saboda saukin a wajen Allah yi. sun fi girma akan halittar samai da ƙasa in ka dawo suratul ahqaf aya ta 33 ce awalam yarau

wanda ya halicci sammai da ƙasa walam ya'ya bi khalqihinna bai gaza ba ta wajen halittar su idan aka ce bai gaza ba ba a samu gajiya ko an samu rauni ba ya ake a gane an an samu gazawa shine idan an samu kafa an samu kafa idan mutum ya aiki idan akwai gazawa tare da mutumin za ka iya wata aikin aikinsa saboda in ka bibi aikin za ka ce wani aikin banza aka yi to dan Allah bi halittar Allah akwai na banza akwai na banza cikin halittar Allah a ce aikin da Allah ya yi an samu gazawa babu shi ba za ka taɓa ganin alamar inda aka samu rauni ko aka samu wato wato gazawa ta tare da halittar Allah subhanahu wataala shi ne ake nufi da wa lam ya'ya bi khalqihim ba su gani bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta wanda yayi wannan ba su iya sanin cewa yana da ikon ya tayar da matattu Allah bai jira ku ba da amsa don haka yace bala wallahi haka ne innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai in ka dawo suratul isra'i aya ta 99 nan ma yi wa dan adam tambaya awalam yara yarau anna Allah alladhi khalaqa as an sa gani an Allah allazi khalaqa samawati wal arda allan nan wanda ya halicci sammai da ƙasa qadirun ala an yakhluqa mislahu ba sa ganin cewa Allah nan yana iya halittar irin su ya sake ja'ala lahum ajalan la rayba fihi ya saka musu ajali shi yasa ba a yi a yanzu saboda ne saboda akwai time duniyar Allah ya diba mata lokaci don garajenka ba zai tada duniya ba saboda Allah bai saba alƙawari ya ɗiba ba duniya za ta yi shekaru biliyan kaza ko miliyan kaza ba wanda ya sani sai shi saboda haka duk saurin ɗan adam ba zai sa Allah ya tada duniyar ba me dalili ja'ala lahum ajalan la da fi kai lokaci kuma lokacin yana da sai Allah ya ce lokacin nan babu makawa zai zo idan ya zo ɗan adam zai tashi gaban Allah wallahi zai tabbatar Allah madaukaki ne iko ya tada shi fa ba zalimuna illa kufura ce amma azalimai idan sun yi sai fankarewa sai mutunci sai karyatawa sai kafirce ma Allah tambaya ta uku yayi ta a ƙarshen suratu yasin أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر خلق السماوات tambaya ce laysa allazi khalaqa samawati wal arda yanzu wanda ya halicci samai da ƙasa bi qadirin yanzu wanda bai iya ala an ya khalaqa mislahum ya sake halitta irin su wallahi kaje kai tunani ko ba yi karatu ba basirar da Allah ya baka yanzu halittar samai da ƙasa ya gagare bai gagare Allah ba sai sake da kai ala an ya khalaqa mislahum sai ce bala haka ne Allah mai iyawa ne wa huwa al alim ba halitta ɗaya ba Allah gwanin yawan halitta ne Allah masani ne ba abin da bai sani ba sai ya ce mene inna ma amruhu inna ma kana amruhu inna ma amruhu idza inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula idan Allah ya nufin halittar wani abu iyaka umarni kawai Allah ke badawa kuma abin zai tabbata wato Allah ya mana ishara wannan shine hujja hujja da malamai suke cewa wacce Allah ya katse hannar dan adam shine ne القادر على خلق ما هو عظيم قادر على خلق ما هو دونه wanda ya iya halittar babban abu to ba za a ce karamin abu ya gagare shi ba to haka ya muku tambaya ya bayyana maka a suratu gafir la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nasi halittar sama da ƙasa ta fi girma akan namiji an yi babba karami sai ya gagara sai kai tunani sai baka misali ya maka tambayoyi saboda ka bada wa kanka amsa kaga alqur'ani littafi ne wanda ke cike da ilimi ilimin da ba a boye shi kowa ya karanta zai samu saboda littafin shari'a ne ga bayi hujja ta hudu ita ce Allah subhanahu wa ta'ala alladhi qadara ala bad'il hayati wanda ya faro rayuwan wanda ya faro rayuwa ya za a yi a ce maimaita rayuwar ya zama yana da wahala gare shi wanda ita ce hujja ta kudu da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kamar misali a suratul jafiya ina muku karanta la yana cewa qul illahu yuhyiku ka ce musu wa ya raya ku da shi ne Allah sun bai yuhyikum Allah ne ya kashe ku kuma ba ku ka mutu da kanku ba dan adam bai son ya mutu sai dai lokacin mutuwa ya zo kawai ko Allah shi ya raya ku ya kashe ku summa ya ce yatma'ukum ila yau da qiyamah wanda ya raya ka ya kashe ka a ce tayar da kai ko sai zama masa da wahala wato abin nufi shine idan Allah ya iya farawa to don ne maimaitawa zai zama abu mai wuya gare shi kamar yadda ya faɗa a suratul maryam aya ta 66 wa yaqulu al-insanu ajma أولا أذكر adam yana cewa a iza ma mitu yanzu idan na mutu so fa ukaratu hayya yanzu za a fitar da ni da rai dan adam ke faɗa kaga Allah ya fito da tambayar a cikin alqur'ani kuma ya bada amsa shine babban kundi wanda baya bukatar a samu kaya na alqur'ani tambayar sa da ciki amsa tana ciki illa kawai ka bude ka dauki ilimi wa yaqulu al-insan dan adam yana cewa أإذا ما مت ينزو إنا مت لسوف أخرج هيا لا أتتدني دري sai aka ba shi amsa awala yadhkuru al-insan shi mutum ɗin bai tunawa an na anna khalaqnahu min qablu mu muka halicce shi gabanin walam yaku shay'a da ba kowa bane shikenan tambaya ta amsa tambaya ko fa rabbika فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيء ثم لننزعن من ka ya kai Muhammad la nahshurannahum za mu ji Allah duk wanda ya musanta za a tashe shi bayan an mutu za a kada shi da shaidanun kafin a musu tambaya sai an sa kowane ya gurfana akan gwiwansa a gefen wuta jahannama Allah ka kare mana imani saboda haka idan aka ce Allah ya halicci samai da ƙasa shi kuma za ka yi tunanin halittar mutum ta yi wa ka yi wa shi za ka yi tunani sannan idan Allah ya faro halittanka ya za a yi ka ce wai maimaitawa ya gagare shi farawa bai gagare shi ba sai maimaitawa haka ya faɗa suratul rum aya 27 wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwa wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa Allah shi ya faro halitta summa yu'idu sannan Allah yake maimaita halitta sai ya ce wa huwa ahwanu alayhi ya zaka fasara in ka ce shi ya fi sauki gare shi kai kuskure kai kuskure yanzu akwai aikin da ke da wahala ga Allah akwai mai sauki ga Allah so ahwanu din nan ba daidai bane zaka fasara shi a wa huwa al-hayyinu alayhi wato maimaitawan yana da sauƙi ga Allah saboda kuma zaka ka ce maimaitawan ya fi sauki ga Allah ba babu abin da ke da wahala ga Allah kai na aka san da wannan saboda an ce wala ya'uduhu hifzuhuma tsara mai da ƙasa bai gagaran Allah sannan me kana zalika ala Allah yasira Allah ya ce komi yana da sauki a gare shi to ta za ka dauki ahwan ka ce mafi sauƙi. a da babu wani abin da ke da wahala ga Allah idan aka ce ahwalu sai ka koma ga tarihin larabci su larabawa sukan yi amfani da kalmar af'ala a matsayin alfa'ilu a tsari na maganarsu wani lokaci mutum zai ce ahwalu alhali yana nufin alhayyin saboda haka Allah madaukake ce shi ya fara halitta sun mai ilu kuma Allah shi ke sakewa wa huwa ahwalu alayhi shi din sakewan mai sauki ne gare shi karkace ce mafi sauki la shi yasa lokacin da Allah madaukake yake magana akan halittar sama da ƙasa sai ce la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nasi bai ce ne ashaddu bai ce ashaddu ba don ba abin da ke da wahala ga Allah sai ce ya fi girma don ko a don ka dubi sama da ƙasa ka san ta fi ka girma amma ba za a ce ya fi wahala a babu wahala ga Allah tabaraka wa ta'ala wala kun masalul a'la misali mafi daukaka tana ga Allah fi samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim Allah shine magwayi da hikima in ka koma suratul isra'i aya ta 49 yace wa qalu ajza kunna ibaban wa qalu ajza kunna ibaban marfatan inna lamab'uthuna فسيعيدنا فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيعرضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا suna cewa da idan mun mutu mun zama kasusuwa mun rududdige kasusuwan sun murmushe babu abin da ya rage a inna da mabusu halkan jadida yanzu mu dinnan sun mu za a tashe mu a sabuwar halitta shine Allah ya ce ga gaya musu kul kunu hijaratan aw idan kun mutu ba wai asusuwan su rududdige ba sai ku zama karfi ai idan kun mutu kasusuwa suka rududdige kaga kenan ba su da ba su da wahala su ku zama karfe eh, ku zama dutse au hadidan ko karfe au khalqan mimma yakburu fi suduri ko ko wata halitta wacce take da girma a kirazan ku fa sayaquluna man yuriduna za su ce waye zai dawo da mu kullu allazi fakarakum awwala marra sai Allah ya ce ka ba su amsa wanda ya fara halittar kaga na amsa ta fito wanda ya fara halitta ashe wanda ya faro halitta idan aka ce Allah qadirun ala an yukhrijakum min al-adam ila al-wujudi da can babu kai da can akwai ka ne babu kai an ciro ka from nothing to zero babu inda kake da babu inda kake a ce da kana ina da ce ai dan ragowa aka dauko sai aka dora babu ragowa jiwo da babu kai ko kuwa sai Allah ya ɗauko ka da babu kai kwace-kwace babu kai min al'adami ila wujud wanda ya iya wannan da babu kai Allah ya samar da kai huwa kadiru ala i'adat a ce ya sake kuma shine zai bar wahala Allah ya sa mu gani hujja ta biyar ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu misali a duniyar nan ba ma ta sake halitta ba Allah yana canza halitta daga wata halitta yanzu wanda bai ishe ka ishara ba ban misali misali akwai kwaro da ake kira sa butterfly butterfly kaga da can tsutsa ne yake tafiya daga baya can sai koma kuma ya zama gizaka ya zama gizaka duk cikin sa gashi gizaka na tafiya can kuma sai koma sai zama butterfly sai gashi da fukuki kaga Allah yana canza halitta daga wata halitta ba ya mai da ita wata halitta bare wai a ce ya sake ba ma sakewan ba canza halittar wannan ai ita ce in ma za a ce akwai wahala ita ce ta wahala daga wata halitta ba Allah ya canza to ba ma nan ba kada shi kansa dan adam haka Allah ya yi shi ba halitta ɗaya ce aka ɗauko jikinsa ba shi ne abin da ya faɗa mana a farkon suratul hajji don ya zama abin ishara gare mu abin tunani gare mu ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العبود لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا وخلقت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله yanzu ka dauka kamar jiya haka kake yau ina ba haka bane kullum a canzawa kake har zuwa mutuwanka tun daga ranar da Allah ya fara halittar ka canza ka yake wallahi wai wannan dan adam din shi ke gardama da Allah cewa ba za a tada shi ba jiya ba wallahi ba haka kake a yau ba kuma gobe ma ba haka za ka tabbata ba kullum canzawa kake amma kai ba za ka sani ba abinda zai sa ba za ka sani ba saboda ai ka san yau da gobe ana cewa gani ido eh, yau da gobe kana sanin mutum ba ka iya ganewa ko akwai wani abu da ya canza gare shi ka lura da mutumin da zai wata tafiya ya wata biyu wata uku yana dawa ya ce ah, wani ya kara ne ko wani ya kai jiki ko wani ka yi fari ko ka yi baki ka gane saboda kullun canzawa dan adam yake tun daga ranar da Allah ya fara halitta shi don haka farkon halitta ma bani ne maniyin in kana neman salsala farko maniyin uba ya shiga a mahaifar uwa ko shi ne farko to tun daga nan Allah ke canzawa summa min alaqatin summa min mubghatin mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqa linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma ba kowane jinjiri ne ma aka haife shi ba wani barinsa aka yi saboda Allah bai ga dama zai zo duniya ba thumma nukhrijukum tifla ku a cikin maɓarin da aka yi kai kuka yi sa aka fito da rai ko saboda Allah ya kaddara za ku zo duniya don ku ka fito jinjiri an gama halittar ka da uwa da uba ku san yaushe aka yi wannan aiki ba sai dai kawai ga ɗaya ya zo gaban su sun ba litar rugu a shida sannan kuma kuna girma har dai a kai babba a samu ƙarfi to wa minkum man tawaffa wani ya mutu kafin ya girma wa kuma ya yuradu ila arzalil umur wani ya samu tsawon rai har sai ya tsufa haka ake ci tafiya in ji Allah subhanahu wataala yanzu wannan ku kuke ku? farcen ka in ya fito sai ka nemi raiba ka kayan ka isa ka hana farcen toho ka isa ka hana gashin jikinka fitowa sai dai in ya fito ka a ko amma ba ka iya hana shi fitowa wannan fa misali ne gare ku da wannan bai gagari Allah ba sai sake kayar da ɗan adam shi zai gagare shi Allah ka samu kai hujja ta bakwai hujja ta bakwai ita ce adalci wanda kowa ya kamata ya yarda da wannan kowa duba yadda jama'a suke hukunta mugunta zalunci iri-iri mai ƙarfi ya sanne mara ƙarfi mai mulki ya cuci talaka mai kuɗi ya murɗiya ga wanda ba shi da kuɗi kuma ya tafi yanzu shi nan, in in ba za a sake tashi ba kaga wannan ya sha aiko in ba a tashi ba ai ya sha ya kware ka kawai to sai Allah ya ce a'a ba zai yi ba duk wanda ya yi murdiya to za a sake tashi sai na karɓo haƙƙi yanzu ka auna da hankalinka yanzu dukkan duniyar nan yadda Allah ya yi ta da kyau da abinci da kome yanzu in kai ne aka ce ka yi duniyar misali hanya za ka yi ta don wasa wannan halittar da Allah ya yi ya zama a cikin wannan halitta ake zalunci ake cutar da bayan Allah sannan kuma mutum ya mutu ba a da shi ba kaga ya kwari mutane a sa. a shi ne Allah a ƙarshen sura ya ce musu ba haka bane afa hasibitum annama farauce shi ka kashe kai tafiyar ka ba a kama ka ba ko ba ka ba to shi kenan in ba tashi a lahira ba ai kaga wannan ya aikin ka to ba zai yi ba a ce duniyar Allah ya yi ta tafi a haka kaga kenan Allah ya yi duniya don a yi wasa a yi shagali mu ce abin da ya ga dama ita haka kuke tsammani wa annakum ilaina la turja'una ba za ku dawo gare mu ba fa ta'ala Allahu malikul haqq kisa aka ce ta'ala Allah Allah ya fi karfin haka ko mutum ne ba zai yi wasa ba idan yana da hankali ta wajen halitta bare kuma Allah bare Allah Allah ya yi halittarsa a ce an samu wasa ciki ba zai yi ba abin da shi ne yanzu idan ka ga bature yana ta kokari a je a sayo wannan karfe a kawo wannan roba ai kokarin da yake ne, abin da zai kera ya samu amfani a jiki ya samu riba to idan ya zama ba wasa wasa ba za ta sa shi bature ya haka ba shi Allah ne za a danganta wasa gare shi ya halicci duniya babu hikima ai dole akwai hikima idan ko akwai hikima to duk wanda ya cuci wani ya kamata a samu wata rana nan gaba da za a kwato mar haƙƙi wannan rana ta kwaso haƙƙi ita ce hikimar tashi bayan ya mutu don haka yasa a suratu yunus aya ta hudu yace ilaihi marji'ukum jami'an wa adallahi jami'a wa adallahi haqqan الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الحمد لله kaga Allah madaukaki ya bayyana mana hikimar tashi bayan an mutu mece ce hikimar tashi bayan an mutu a ce kowa ya mutu gaba akwai ranar da za a da shi Allah madaukaki ya faɗa suratu Yunus farkon sura aya ta hudu yace ilaihi marji'ukum jami'an makomar ku gaba ɗaya tana ga Allah wa'adan lahi kuma wannan komawa ga Allah alkawari ne na Allah alkawari ne wanda Allah ya yi haƙƙan alkawari na gaskiya kuma babu abin da zai kauda alkawarin Allah innahu yabda'ul khalqa Allah shi ya faro halitta kuma yu'iduhu sannan Allah shi ke sake halitta me yasa Allah yake haka me yasa Allah zai sake tada mu sai ya ce liyajziyar lazina amanu saboda a saka ma waɗanda suka yi imani wa Sani salihati bil qisti da adalci a ayi sakayya da adalci kafirai fa kuma a saka musu da adalci zina sharafu min hamimin, شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون kaga hikimar tashi bayan an mutu ita ce hisabi ka cuci wani a karɓa masa haƙƙi ka cuci wani a karɓa masa haƙƙi idan kai aka cuta a na ma haƙƙi to sannan daga cikin hujjoji da Allah ya bamu shi da a cikin alkur'ani ya bamu labarai ya ma bamu labarai ai ba ma magana sai a lahira za a tada mutum ba a nan duniyar ma Allah ya tada mutum ya gaya mana kaga nan bai gagare shi ba ya ma tayar da wasu a nan duniyar kuma ya bamu labaran da a cikin alkur'ani na daya shine labarin da ya tafi a suratul baqara aya ta 259 zuwa aya ta 260 aw kallazi marra ala qaryatin marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير daga cikin misalai da Allah mazauka ke bayar na labari shi ne wanda ya ba mu cikin suratul bakara aya ta 259 aw kallabi marra ala qarya misalin mutumin da ya zo wuce wata alƙarya ya hiya kawo ya zana za rushe ha wannan alƙarya ta rushe a kan rufinta idan aka ce gida ya rushe a kan rufinsa wato ana nufin jin kaya komo ƙasa jin kaya komo ƙasa gini ya hau saman shi kaga nan dai babu mazauni a wurin domin bai yiwuwa ɗan adam na zaune a gida a ce gida ya kai lalacewar haka saboda haka duk sa'ilin da kaji Allah ya misali da irin wannan a ala urushiha to ana magana ne akan garin da ya zama kufari al-imam tabrani al-imam suyuti al-imam ibn kasir malamai malaman tafsiri kusan duka suna cewa hadhihi aya al-maqsud biha uzairu uzairu daga cikin banu isra'ila shine wanda abin da ya auku gare shi a littafin al-bidayah wa nihaya na ibn kasir littafin tarihi a mujallar na biyu shafin ɗari uku da tamanin da tara ibn kasir ya ce almashhuru anna uzairan nabiyyun min anbiya bani isra'il abin da ya shahara na'am babu wata hujja karara da ta zo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma fahimtar da ta fi shahara wajen malaman sunna ita ce uzairu dinnan annabi ne daga cikin annabawa da Allah ya tura mu banu isra'il annabin Allah fa abin da ya faru kana fi ma baina Dawud wa Sulaiman wa bai baina Zakariya wa Yahaya zamaninsa ya kasance tsakanin zamanin Annabi Sulaiman da Annabi Zakariya alaihi salam Annabi Sulaiman da Annabi Dawud sun yi zamani guda Annabi Dawud shine mahaifin Annabi Sulaiman aka zo aka samu zamanin Annabi Zakariya da ya haifi Annabi Yahaya kaga tsakanin zamun na biyu dinnan tsakanin zamanin Annabi Sulaiman da Annabi Zakariya aka yi zamanin da shi wannan annabin da ake kira uzairu ya yi nashi zamani daga cikin banu isra'ila wa annahu lamma lam yabqa fi bani isra'ila man yahfazu tawrata babu wanda ya rage daga cikin banu isra'ila wanda ke iya haddan taura alhamahu Allahu hifzaha sai Allah ya masa ilhama shi wannan mutumin yana da haddan taura fasaradaha ala bani isra'ila fa zakara al-qissa in ka duba bidayat wa nihaya labarin yana da mujallal nabi shafi biyar. ya jingina labarin Abdullahi bin Abbas sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Uzairan kana abdan salihan hakima Uzairu wani bawan Allah ne na kware mai hikima kharaja zata yawmin ila bai'ati Allah yata'ahaduha wata rana ya bar cikin gari zai tafi bayan gari yana da abin da ake kira abbai'a ita ce babban gona da take da gidaje a ciki kaga kenan babban mutum ne yana da babban gona saboda ka zai zai tafi wannan gona tashi ya je kamar yadda ya saba zuwa yana kulawa da ita wannan man sarrafa intaha ila kharibati hina qamati dhahira wa asabahu al ya bar gari wato ya isa ainihin kufayi wani wani tsohon gari daidai a zahar eh, ga zafin rana da khalal kariba sai ya shiga wannan kufayi wato wannan tsohon gini wa على ala himarihi yana أكن akan سا fa من min himarihi dan haka sai sauko daga kan jakin wa ma'ahu salla fiha tilun wa salla fiha ilam yana rike da kwando kwanduna guda biyu wannan kwando tana da da kayan itatuwa waɗanda ake cin bayan su ba a ciki ko da ake kira a nau'i ne da baure wa salla fiha ilam kwando guda akwai inabi akwai inabi a ciki فنظر في ظل تلك الحربة من خرج قصة معه ينا دفانو كان بشيء تدفانو يضون wato a jikin ɗaya daga cikin katanga kago da ya rage na wannan gari fa'asasar min al'inabi ya ɗauko wannan kwano ya ciro inabi daga cikin wannan kwando ya matsa ainihin inabi a cikin wannan kwano a kana ma'ahu fil qafa thumma akhraja yana da tsohon waina a busasshen waina wannan nau'in abincin mutanen da ba abinci ne wai na talaka ba na babban abinci mutanen da suna haka kuma ba mutanen da kawai ba har yanzu in ka tafi kasashen larabawa za ka ga suna da wani irin wato biredi da suke yi alkurza da an yi shi sai kwana bakwai illa iyaka kawai idan yunwa ta ishe ka je ka nemo miya ka jefa a ciki ta ya jika ka ci wannan al'ada ce ta mutanen da saboda ka yana da waina yana da alkubza busasshe ya dauka fa alqahu fi tilka alqas'a fil ya jefa a cikin wannan ruwan inabi da ya matse a kwano saboda wannan wainan busasshe ya jika in ya jika sai ya ci liyabtalla li akulahu thumma sabqa ala kafahu sai ya kwanta rigingine yana jiran wannan wato wainar ta jika kafin ya dauka ya ci kwanciya da ya rigingine wa afna da rijilai ila alhaqa hajibi sai ya dora kafafunsa ya ya ya wato ya tokari wannan katanga da su wa nazara saqfa tilka albuyut yana ta kallon rufin waɗannan gidaje gari guda an taɓa samun mutane a garin nan yanzu babu su gari guda yanzu babu shi ana samun irin haka wani lokaci za ka wuce mataccen gari sai ka rinka mamaki yanzu an taɓa zama nan gudun ba ikon wani gari yakan shekara dubu daga baya Allah ya hallaka shi wani gari yakan shekara ɗari daga baya Allah ya kashe shi gari kan yi tafiya wani garin ma matsawa yake matsawa yake yanzu ka samu tsohon gari ka samu wani dattijo ka tambaye shi da ina garin da yake sai ce ai da ina can baya yanzu ya matso nan ne haka Allah ke abinsa saboda komai Allah madaukaki ya tsara shi ya masa ka'ida to yana nan yana kallon saman gidaje وعلى ما فيها وهي قائمة على عروشها غاغري غدا غري يا كاي غري غاشي يا ربكا gini ya faɗi ya zama tojin kana ƙasa katanga na sama wa kad ba da ahaluha wato sun so riga duk gaba ɗaya Allah ya halaka su wa ra'a man bali ga su kasusuwa nan rudutu gasko a garin fa kana sai ya ce Allah yuhi hadhihi Allahu ba'da mawtiha ta ya za a yi Allah ya rayar da wannan bayan sun mutu bayan mutuwarsu ana cewa kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa fa lam yashuk fa lam yashuk anna Allah yuhyiha ba wai shakka yake Allah zai rayar da garin ba tunda annabin Allah ne annabin Allah ne abinda fahimtar mafi yawan malaman suna ya tabbata akan Uzairu shine annabin Allah ne to tunda fahimta ta tabbata akan haka kaga idan aka ce babban mutum yayi irin wannan magana idan aka ce malami ya faɗi magana to kai yana da kyau jahili kai hattara don sau da yawa maganar malami ilimi ne in ba bayani ya maka ba ba ka iya gane ba wani abin idan Allah ya nufa ya zama annabin Allah ya faɗe shi to yana iya faɗa ƙarshen wani tunaninsa ƙarshen abin da da ya daɗe yana tunani sai fito to za ka yi cewa an na yi huyi hadhihi Allah ba'da mautiha Abdullahi bin Abbas ya ce lam shukka anna Allah yuhiha walakin qala ma ta'ajjuba ya dai faɗa ne saboda mamaki da ikon Allah saboda kudurar Allah wani lokaci in kana kallon ikon Allah sai kalma ta fito daga ka fa ba'atha Allahu malakal maut da haka take sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa fa qabbahu fa ya amshirarsa nan take yana faɗin wannan magana fa amata Allahu Allah ya karbi ransa aka amin tsawon shekara dari sai da aka samu shekara ɗari yana kwance a gurin Allah ya karɓi a falamma atat alaihi mai aku amin sai da shekaru ɗari suka wuce wa kanat fi ma bayna zalika fi bani isra'ila umurun muhdasu al'amura sun auku da yawa an samu canje canje a cikin zuriyar banu isra'il qala fa ba'atha Allahu ila uzairin malakan sai Allah ya sake turo mala'ika ga uzairu fa khalaqa qalbahu Allah ya halici zuciyarsa li ya'qila bihi farko kenan saboda idan an halici zuciyar kaga da ita zai yi hankali wa ainihi aka halici idanunsa na biyu bayan zuciya liyan hura ma saboda ya rika kallo ga zuciya an bashi ga idanu yana gani ya rika kallon abin da za a yi a ƙarshe yanzu waɗannan su ne farko an halici zuciyarka an buɗe ma ido ka rika gani ga yadda za a halice ka kai kanka la hawla wa quwwata illa billah shi da kansa ya ga yadda Allah zai yi shi fa ya aqila kaifa yuhyi Allahu al-mauta saboda ya hankalci yanda Allah ke tayar da matattu summa rakkaba khalqahu sannan mala'ikan nan ya dinga jiyar halitta. yadda ka san mai kwaba zai yi gini. mala'ikan nan yana jera halitta saboda ko yanzu ku zai mai da kallo tunda an bashi zuciya an bashi idanu thumma kasa ibabahu lahma bayan an gama kashi an kawo nama an rufe kashin da shi wa sha'ara an kawo gashi an saka wal jilda ga fata thumma nafaka fihi ruha sannan Allah ya kusa mai rai wancan kallon da yake ba a masa rai din ba wato Allah ya bashi iko da ba abin da ya gagare Allah babu babu abin da ya gagare Allah Allah ya ba shi ikon ya gani da idonsa yadda Allah ke tayar da matacce domin tambayarsa ita ce Allah ya huyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha kullu zalika huwa yara wa ya'qil yana kallo yana hankali ana masa haka summa kafa ibamahu Allah ba wa shi'ra fastawa jalisa sai ga uzair ya miƙe ya zauna fa qala lahum malaiku sai mala'ikan yace masa kam labista dadewar yaushe kai anan dadewar yaushe kai a nan kamar a ce tun yaushe kake zaune a nan kana sai ce labistu yau mato ina gani dai ban wuce kwana guda ba ban wuce kwana ɗaya a nan ba abu ba a bayan mai sai duba ma ya ga ranar ba ta gama faduwa ba sai ce kai ko dai tashi ne ne bai ma kai rana guda ba ka gani Allah shi ya baro kansa sanin abin da ya faru wa zalika annahu kana nama fi fadlin nahari inda zahira lokacin azhar ne baccin ya dauke shi wa bu'isa fi akhirin nahari aka dawo masa da rai a karshen yini wa shamsu tabir rana ba ta riga ta buya ba fa kana shine da ya duba ya ga rana ba ta buya ba sai ya ce awwa ko sashin yini wa lam yatimma li yawm don haka yini guda ba bai same ni anan ba sai mala'ikan ya ce bal labista mi'ata an shekara dai dari kai anan shekara dari kai a nan shi gaskiya ba maganar yini guda ko sashin yini ba. Ce to amma fanzur ila ta'amika ka dubi abincinka wa sharabika da abin shanka ya'ani at'am al-khubz al-yabis wannan waina busasshiya wa sharabahu da abin sha din nan al-asir na kana mufassara fil qas'a inabi da ya matse a cikin kwano ya dauki waina busasshe ya saka a ciki saboda ya ji kaici fa idza huma ala halihima suna nan yanda suke zan ya tagayyar asir na ruwan Allah ya dakatar da al'amarinsu saboda haka wannan ruwan inabin ba bai lalace ba wal khubsu liyabis wannan wainar busasshiya ita ba ta lalace ba suna nan yadda suke tsawon shekara ɗari Allah ya yi rizalin da su shi da abinda ake cewa lam ya tasanna ne ma'anar lam ya tasanna lam ya tagayyar wa kazalika dinu wal inabu gabdun da ya tagayyar an shay'in duba kwandonsa kwandon ai ga bauransa yana nan ciki ya koma ya dubi inabinsa yana nan yadda suke ba abin da ya canza babu abin da ya canza sannan sai mala'ika ya ce masa ah, yake ce masa faqa fa akka annahu kara fi kalbihi a lokacin da mala'ika yake gaya masa shekara ɗari kai a nan sai ya ji kamar anya zuciyarsa ta ɗauka kuwa a yaushe shekara ɗari ni jikina ya bani bai wuce awa biyu uku da ɗan huta nan baya hmm? shi da sai mala'ika ya ce masa unzur ila himarika to ka kalli jakinka dama jakin ba a riga an tada shi ba fa qala lahu al an karta ma qultu laka kana musanta abin da na faɗa maka unzur ila himarika ka dubi jakinka fa nazara yana dubawa fa idza himaruhu qad baniyat ibamu kasusuwan jakin sun riga sun rududdige kasusuwan ma ba sa wuri guda kasusuwan ma ba sa wuri guda domin abin da ke sa kashi ya taru wuri guda sai an binne shi idan aka ce dabba ta mutu a saman tudu sannan ta rube ka gani da iska da ruwa da sauran zai ta tafiya da kashin saboda ka wani kashin ba sai an tafi wani gari a ji a samu shi don haka kasusuwan sun warwatsu a sassa daban-daban ba je jakin fasara nakira fanadal maliku idza wal himar dan haka sai mala'ika yana kiran kasusuwan jakin fa ajabat kasusuwan suna amsawa fa akbala suna tahowa min kulli nahiyati ta gabas ta wancan rabi ta wannan nahiya ta ga kashi yana tahowa kasusuwan suka taru ku zai raina kallo yana kiran kasusuwan suna zuwa sun ma'ambata alaihal jidda ya tara kasusuwan lokacin da ya tara kasusuwan min kulli nahiya tara rakabahum malak mala'ika ya shirya yadda halittar jaki take wa uzairun yanzur ilaihi ga uzairu na kallo thumma abbasaha al-uruka wal asaba ya saka jijiya thumma kasaha al-lahama ya kawo nama aka aka aka dora thumma anbata alaiha jidda ya saka mata fata wa sha'ar da gashi thumma nafaka fihi al-malaku malaika ya busa majakere fa qama al-himaru jakin ana busa masarai sai ya miƙe ya daga kansa sama wa uzunai fi sama'i lahiqan yazunnu qiyamata ta kama saboda jakin yana tsammani tashin kiyama da yazo kaga shi jakin wato kenan sabanin uzairu jakin yana da yaqinin mutuwa yayi tunda har an tada shi yanzu idanunsa sama ne yana tunanin kiyama ce ta tsaya shi ne Allah ke ce mar wanzur ila al-ibami kaifa nunshizuha ka dubi kasusuwan nan yanda muke daga su na narfa'uha yasa ake kira annashiba mace in ta yi tawaye shi ne ake kiranta annashiba wato nun shibuha ka dubi yadda muke daga kasusuwa sun manaksuha lahama muke suturta kasusuwa da naman jiki يعني انظر Ka عظام حمارك jakinka. Kai جاكنك كيف نركب بعضها بعضا في اوصالها يند مكي هرهدا غبوبن wato wannan jakin hatta idan fara idaman musawwaran himaran ila lahamin sai da aka gama tsara ƙasusuwa na jaki gashi na an hada amma babu nama sannan Allah ya ce unzur kaifa naksuha sannan ka kake dubawa yadda za mu saka za mu yi masa sutura sutura da nama Ka duk yana sai da aka fara jera kasusuwa da aka ce to kalla kuma za mu dora nama akai sai da aka gama falamma ta bayyana lahu lokacin da al'amari ya bayyana gare shi kana sai ce a'lamu anna ala kulli shay'in qadir ah, ni da ba ki ina sai cewa Allah mai iko ne bisa dukkan ku min ihya'il mauta wa gairi na tabbatar da Allah ba abin da ya gare shi wannan kalma in ma ta mamaki ce kaga yanzu babu ita tunda ya ga yaqini ba maganar labari ba fa ba himara ku zaka sai hauja kinsa ta hillatahu fankar hunna yana shigowa gari kafin ma ya iso yace anya ko wannan garin nawa ne duk garin ma ya canza ya matsa abubuwa sun canza irin ginin ma ba shi ake ba ba shi ake ba don yanzu in ka dubi gini da ake yayi a yanzu haka wallahi bayan wasu shekaru ba za a yayin su ba a yayin su saboda haka an taɓa wani zamani da mutane su ainihin yayin su shine sassakan dutse a zauna a ciki eh, amma yanzu kaga in ka gama yana sassakan dutse kaga wani jahili ko wahal da kansa yake wai dutse yake kokari sai yayi hoto ya shiga to haka yake Allah kan canza al'amura lokacin da ya iso garinsa ya ga cewa garin ya canza wa an karan nasa mutanen baya ya kyamace siffarsu da halayensu gaba ɗaya sun canza wa an kara manazilahu gidajen nasu ba duk ya kyamata fan tsalaka ala wahami min saboda haka dai ya riga ya rufe bai ma san ina za shi ba tunda gari ya riga ya canza ba ka gane gidanka hatta ata ku har dai takwatance ya iso ga gidan shi fa idan huwa bi adu'in amya sai ga wata tsohuwa makauniya wata tsohuwa tana da zama kauniya amya'a muku ada sannan gurguwa kada ta alai alaiha mi'atun wa ishirun sana shekarun ta 120 a gidan shekarun wannan tsohuwa 120 kana amata lahum da can baiwar su ce da can baiwar uzairu ce fa karaja anhum uzairun lokacin da uzairu ya bar gida wani bintu 20 sana shekarun ta 20 kana arafat wa aqalat don haka ita wannan baiwa ta san shi falamma asaba al-kibar lokacin da tsufa ya same ta asaba har zamana <clears throat> sai ta samu wato ciwo wanda yake irin na uh, ciwo na ido wanda ya kai ka ga makanta gurgunta da sauransu fa kana al uzairu ya hadihi uzairu yana mata tambaya ke baiwar Allah ha za manzil uzairu ko wannan da yake gidan uzairu kala <clears throat> tace na ha za manzil uzairu wannan shine gidan uzairu tana jin muryarsa tana jin wannan tambaya tana jin wannan tambaya gidan uzairu fa baka sai ta fushe da kuka fa kaza tana cewa ma ra'aytu ahadan min kaza wa kaza sanatin yadhkur uzairu ai tsawon shekaru kaza da kaza da suka wuce ma aka daina ambatan sunan ma uzairu a garin nan waɗanda ma suka san shi sun kare waɗanda ma suka san shi sun kare idan ma wato abokan hulɗa da sauransu don su suka san darajar ka yanzu babu sauran duniya duk sun mutu domin idan Allah ya baka tsawon rai za a kai wani lokaci da garin gaba daya babu wanda ya sanka. Eh, sai dai ka ji ana ai to sai an tafi unguwar suwa ne kafin a samu sa'an wani tafiya ta yi tafiya da samu cika da imani wakan na sai hunna don haka mutane duk sun manta shi qala sai uzairu ya ce fa inni ana uzairu to ai ni ne kana Allahu ne mi aka sun summa ba'asani Allah ya amshi raina tsawon shekara ɗari yanzu ya dawo ya dawo min da rai kala ta ce subhanallah ta ce subhanallah idan ko kai ne uzairu fa inna uzairan qad faqadnahu منذ 100 sanatin babu shakka uzairu dai mun rasa shi shekara 100 kenan yau shekara 100 kenan falam nasma lahu bi dhikrin babu jin ko labarin sa babu duriyar shi kala ta ce fa inni ana uzairu to ni ne kala ta ce fa inna uzairan rajulun Mustajabu da'awa to idan ko kai ne da can uzairu din nan babban mutum ne waliyin Allah ne in yayi addu'a Allah yana amsa yad'u lil marid wa li sahibil bala'i bil afiya wa shifai Allah ya mata baiwa idan yayi addu'a ga mara lafiya sai ya warke idan mutum yana da wata cuta ne ba ko makanta ko wani abu idan ya maka addu'a sai ka samu lafiya Da haka idan kai ne fad'ullaha an yarudda alayya basari hatta araka ka roki Allah ya maida min ganina kaga in ya mayar min da ganina ai ni na san waye uzair ina kallon ka zan gane fa in kunta da rafuka in kai ne uzair zan gane ka qala yace fa da arafu sai ya roki Allah wa masaha bi yadihi ala ainaiha ya shafa idanunta da hannunsa ya shafa idanunta da hannunsa kaga wannan sunnar ta tofi ta dade tun daga annabawan farko har zuwa kan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu laifi don mutum yana addu'a yana shafa kan ciwo abin da ke faruwa ke to a wancan zamani yana shafa yana addu'a yana shafa idanunsa fa sahhata sai ga idanunsa sun warke fa akhadha bi yadi ya kama hannunta sai yace kumi bi iznillahi tashi tsaye da ikon Allah yana faɗin haka fa atlaqa Allahu rijlaiha sai Allah ya sake mata kafafunta sai ga ta miƙe ta miƙe lafiya kalau فقامت صحيحة كأنما نشقت من إقالي كما رأيك سوى أن ذا شيء يكي دبيبي أكا كنجي شيء ننكا أكي الله يبات لابي فنظر تنا كلو تتجي أشهد أنك أزير الناشد شوى للي خير أزير باب شكا وانطلقت إلى محلة بني إسرائيل فتتفي عند بني إسرائيل سكي عند سكي تأروا وهم في أنبيتهم وجالسهم wato majalisi na banu isra'ila tana zuwa wabnan li uzairin shekun ibn mi'ati sanati yaron uzairu shekarunsa ɗari wa a shara sana da goma sha takwas yaron uzairu shekarunsa ɗari da goma sha takwas shekaru ɗari da goma sha takwas wa banu banihi jikokinsa shuyukun fil majalisi ga sunan su ne dattawai a majalisan fanadatum ta kwana musu kira haza uzairu ja ja'akum ga uzairu fa ya dawo fa kaza ba suka ce kai da Allah ke shiru uzairu kuma mutumin da ya riga ya bace da dadewa faƙada ta ce ana fulana maulakun kun dai san ni ne baiwarku mai suna wance ko eh mun sani kada ani ba ku tunanin da ya ce ban gani gashi kawai yanzu da kaina na nazo har majalisun ku farar da alayya basari wa atlaqa rijlayya ya maida min idanuna sannan kafafuna an sake gashi har na kawo kaina gare ku وزعم أن الله أماته مئة سنة ba بعثه to dai yana riya cewa Allah ya amshi ransa tsawon shekara ɗari daga baya mayar masa dare fara haban nasu don haka mutane suka yunkura fa baro ilayhi suka tinkari da yake fa nazaru ilayhi fa qala ibnuhu dan sai yace kana li abi shamatun sauda bayna katifaihi ni babana na san yana da wani tabo a bayansa a tsakanin kafada in dai babana ne in ka juya na gani zan gane fa kashafa an katifaihi ya bude kafadan fa idza sai gashi Uzairu ne fa qala bani Isra'ila bani Isra'ila suka ce lalle kuwa to amma idan dai Uzairu ne ai littafin at-taura yana da haddanta mu kuma gaba ɗaya yanzu babu ne haddan at-taura sannan akwai abin da ya faru bayan tafiyarsa akwai wani mai mulki wanda ake kiransa Bukhtu Nafsar Bukhtu Nafsar dinnan yayi zamanin sa shekara 580 kafin haihuwar Annabi Isa waqtu Nassar, yanzu kenan shekara dubu da ɗari shida shekara dubu da ɗari shida in ka duba tarihin kamil tarihin ibn al-asir a mujallar na farko shafi na ɗari biyu da talatin da bakwai da littafin tarihi da yawa za ka ga ainihin tarihin wannan sarkin ana kiransa waqtu Nassar. wato mutumin nan ya gana wa banu isra'ila azaba kwarai ya taba zuwa ya yaƙi mutanen banu isra'ila a kudus ya aka kwace littafansu aka kokkona aka lalata saboda aka yanzu eh, ko da ke daga baya shi buktun nusar dinnan Allah ya nufi shi da musulunta amma dai farkon rayuwarsa ya yi ta'adi wa musulmai kwarai eh, to a wannan lokaci sun rasa littafin at-taura babu at-taura idan kuwa banu isra'ila suna cewa fa hu lam yakun fina ahadun hafiza tawrata ma huddisna ghayru uzayr in banda uzairu babu wanda ya haddace littafin at-taura kad harraka bukku nasar a taura lokacin nan bukku nasar ya riga ya kona a taura da sauransu kuma an binne a tauran da ya saura saboda shi kuzair ya san aka binne ya san inda aka binne labarin yana nuna cewa kafin zamanin uzairu shi bukku nasar ya zo ya halaka banu isra'ila ya kona littafansu saboda haka ya san inda aka binne don haka ya tafi ya tono abin da na littafin a taura din ya riga ya lalace dan ya zauna a gindin wata bishiya Allah subhanahu wataala ya masa ilhama ana cewa wani haske ya sako daga sama ya shiga jikinsa yana nuna cewar ilhama ce ta Allah subhanahu wataala hatta dakhala jawfahu فتذكر التوراة سيتون لتافن التوراة نغبا دايا hali bani Isra'ila, don haka sai sake rubuta littafin taura da bani Isra'il daga wannan lokaci sai Yahudawa suka ce Uzairu ibnu Allah ai uzairu dan Allah ne jalla Allah wa azza amma yaquluna huwa kabira suna cewa ai uzairu dan Allah ne kamar yadda ake cewa annabi Isa alaihi salam dan Allah ne ta'ala an kaulihi huwa kabira yana cewa dalilin darajar uzairu kenan dalilin da ya sa kaga Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin sa cikin alqur'ani yana cewa walinaj'alaka ayatan saboda mu saka ka zama aya rayuwarka ta zama aya aya gawa ga banu isra'il aya ga banu isra'il zalika annahu kana yajlisu ma'a banihi domin daga lokacin da tafi majalisi ya zauna a majalisin ƴaƴansa su ne manya ƴaƴansa su ne manya wa hum shuyukun wa huwa shabun shi gashi saurayi ƴaƴansa da jikoki kuma sun tsufa kaga abin mamaki kaga ya zama aya annahu mata wa huwa ibnu 40 sana lokacin da ya mutu shekarunsa 40 an tada shi bayan shekara 100 kaga ya tashi yana dan shekara yana dan shekara 40 yana nan matsayin dai mai kunciya ka hayati yau mamata kamar ranar da ya mutu amma ƴaƴansa fa ƴaƴansa kuma shekarun nasu sun ninka nashi sau uku to sai ya zama wannan abin mamaki ne ga banu Isra'il wannan labari ya zo daga Abdullah bin Abbas sai ka duba littafin tarihi na Ibn Kathir yana cewa hatta <clears throat> Abdullah bin Salam sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cewa Uzairu din nan huwa al-abdu alladhi amatahu Allah li ak'am thumma shine bawan Allah da Allah ya amshi ransa tsawon shekara ɗari daga baya ya tada shi in ka dubi alqur'ani akwai misali da tarihin annabi Ibrahim wanda ya zo a gaban nan annabi Ibrahim alaihi salam shi ma Allah madaukaki ya ba mu labarin cewa ya yi irin wannan tambaya kuma Allah maɗaukaki ya ba shi amsa in ka dawo Allah ya ba mu labarin tarihin annabi Isa alaihi salam annabi Isa ya kan ɗauki laka ya suranta halittan tsuntsu summa yanfukhu fihi fa yakunu tayran bi iznillah annabi Isa in ya ɗauki laka ya suranta halittan tsuntsu ya hura wannan laka sai ta zama tsuntsu wannan yana suratu Ali Imran aya ta 49 Allah ya ba mu labari ashabul kahfi tun daga aya ta goma sha biyu har zuwa aya ta ishirin da biyar yana cewa waɗannan matasa da suka yi zamaninsu a da matasa ne na kwarai waɗanda Allah ya karɓi wato rayukansu ya sa suka yi bacci a cikin kogo ah, Allah ya amshi rayukansu tsawon shekara ɗari uku da tara wa labisu fi kahfihim salatu mi'atin sinina wa zabu tif'a in ka duba suratul kahfi wannan misali ne da ke gwada maka Allah ke tayar da matacce tayar da matacce ba abin mamaki bane a suratul baqara aya ta 55 ko aya ta 56 Allah ya ba mu labarin Annabi Musa alaihi salam lokacin da manzon Isra'ila suka ce arina Allah jaharatan ka nuna mana Allah a fili fa akhadakum musa'ikatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum kaga kenan banu isra'ila ya taba kashe su ya kuma da su ya ba su rai wannan ya zo a cikin suratul baqara Allah madaukaki ya ba mu labari a suratul baqara aya ta 73 banu isra'ila waɗanda aka samu jayayya tsakanin kabilu guda biyu kabilu guda biyu suna jayayya game da kisa da aka yi na wani mutum aka kawo kara ga annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya ce ku nemo saniya a yanka idan an yanka za a tada wannan mutumi za a bashi rai Allah ya bada labarin kissa mai tsawo to kaga ke na cikin alqur'ani misalai na nan jingim waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya magana dangane da mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya taɓa tayar da su a nan duniya waɗanda an tayar da su a nan duniya kaga kenan na an ce baka za a tada wani a lahira a sake busa masa rai ba abin mamaki ba tunda an samu a duniya mu dawo ga tafsiri mu dawo ga tafsiri آية 31 قد خسر kafaru bi lalle wadanda suka karyata haduwar su da Allah sun yi hasara Allah ka saba mu bane wadanda suka karyata haduwar da Allah a lahira suka karyata musu yadda ba wadanda sun yi hasara fata idza ja'akum sa'atu lokacin da sa'a ta zo musu bagtatan fatan kazu sai su ce ya hasratana ya kaiton mu ya nadamar mu alama farraqna fiha sakaci da muka yi game da lahira hum yahmiluna suna suna daukan كان su ala buhurihim kan bayansu. ala sa'a ma yazurun Allah yana cewa kyar da abin da suka dauka a gadon bayan su na laifuka wa mal hayatu dunya wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahu wa lad-daru al-akhiratu khairun lil-ladina yattaqun afala ta'qilun wa mal hayatu dunya ita rayuwar duniya ba komai bace illa la'ibun wa lahawun face wato wasa da shagalta shagalta kawai shine kawai bai wuce wasa da shagalta wa da daru ta khairu Allah mutu kuke ce gidan lahira shine mafi alkhairi lil ladina kuna ga wadanda ke kiyaye Allah afala ta'qiluna shin ba ku da hankali ne ku gane dan ko da hankali mutum in yi amfani da hankalin sa ya san komai na duniya abinda ake cewa mai karewa abinda zai kare mishi ko ni'ima dadi ke tare da shi قد نعلم إنه لا نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون الله يجمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم mun riga mun sani abin da suke faɗa yana ɓata maka ne mun sani Ba Allah rasa yana ɓaci idan aka ƙaryata shi mun sani shi ne sai Allah ya ce to ai bai ma kamata ka samu ɓacin rai ba A ai nan la yukazibu naka saboda ba su ƙaryata ka sun san kai ne gaskiya ne dan haka ba da kai ake ba da ni ake in ji Allah ayatin lahi ya shaɗu na azalimai ayoyin Allah suke garrama da su haka ka daina ma nuna ɓacin ranka ba da kai ake ai kai sun yarda mai amana ne idan ma kai din ne fa walaqad kuzibat rusulun min qablika walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa umdu hatta atahum nasruna ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءت من نبأ المرسلين ولقد كذبت رسل من قبلك أي من سني ديوا أن قريتا سكان زوانك idan ba don an karyata ka ne ba kai ne na farko ba waɗancan da aka karyata ku saboda sun yi haƙuri alama ku zubu saboda karyata sun da aka yi sun yi haƙuri akan abin da aka karyata su wa uzu kuma an cutar da su an cutar da su wasu ma an kashe hatta ja'a nasarar atahum nasruna hadda nasrun mu zo gare su wala mubaddilu bi kalimati llahi babu mai canza kalmomin Allah wala qad ja'aka min naba'il mursalin kuma hakika wani yanki na labarin manzanni ya zo gare ka ya zama abin misali gare ka wa in kana kabura alayka i'rabu wa in kana kabura alayka i'rabuhu فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولكن ولا تكونن من الجاهلين وإن كان كبر عليك إعراضهم إذا كنت bijire wasu ɗin nan tana damun ka ta zama babban abu gare ka saboda tausayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wato manzo Allah bai son wani ya tafi wuta a lahira manzon Allah yana so a ce kafirai gaba ɗaya musulmai da duk mutum goma shiga aljanna shine Allah ya ce idan bijire wasu ma ya zama babban abu gare ka fa in tabata an tabtage nafkan fil ardi aw sallama fis sama kana ganin za ka iya samun wani rami a ƙasa don ka ciro mu'jiza ko za ka iya samun tsani ka hau sama ka saukar da wata aya don su yarda da kai na wahala ce ka tuna walau sha Allahu la jama'ahum ala guda. inda Allah ya ga dama da ya hada duniya gaba ɗaya akan shirya. wala ta fala ta da min don haka Muhammadu kar ka zama cikin jahilai Allahu akbar Allah ya kara ah, Allah ya kara mana imani إنما يستجيب الذين يسمعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما يستجيب الذين يسمعون وأن كوي ذات أمسى سوني ما سسوراه والموتى متتوكوا kaga shi ne aka ce to kafiri matacce ne kafiri matacce ne ko da yana gare saboda bai iya amsa wa'azin Allah bai iya amsa kiran Allah wa yake iya amsawa ne mai ji mai rai wal mauta matattu matatuba ya ba'asuhum Allah Allah ne tare su a kiyama kuma ilaihi yurja'una gare shi ake mai su ya'ani bi zalika al-kuffar li'annahu mautal qulub me yasa aka ce makafirai matattu saboda zukatansu sun mutu sun mace Allah ka tsare wa qalu laula nuzila alayhi laula nuzila alayhi ayatun min rabbih qul inna Allah qadirun ala الآية ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا لولا عليه آية suna cewa dan me ba a saukar ma annabi da mu'jiza ba irin wanda aka ba wa annabawan da inda aka ba wa annabawan da me yasa shi ba a bashi ko da sanda ce ya zo da ita irin da Musa قل إن الله قادر على أن يزل عليه عليه آية كشي الله إلى إيه سوكت دم معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن أكثرهم لا يعلمون سيدي وهي يوسف السليمة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وما من دابة باب وتدبى في الأرض أكن كسا أن الدنيا ولا طائر كون تنطو wato mai shawagi ya tsiru bi janahihi wanda ke tafiya yake shawagi da kukukensa illa ummamun amsalukum face dukkan su al'ummomi ne kamar ku ma farraqna fil kitabi min shay'in ban yi wato sakaci game da bayanin wani abu a littafin alqur'ani ba summa ila rabbihim yuhsharuna sannan ga mahalicin su za a tattara su shi yake nuna cewar ita kiyama ba mutane kaɗai ake tarawa ba har da dabbobi har da sauran halittun Allah والذين na بآياتنا كذبوا بآياتنا صم وبكم في Manya sha illah olugbe wa manya sha ayyajan al'adar al'amuran Al'amdi na Mustapha. Wa Al-al'adina kan zahafi a yashina, waɗanda suke karyata ayoyinmu, tsamman wa hukuman suna furame suna bai baɗi. Fitsul masu suna cikin duk fyaɗe, kafin jahilci, kafin ci, kafin kwasiƙanci. Manya sha illah olugbe. Wanda Allah ya ga da wasu sai ya fita shuku. ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وان الله يغدا ما فا سي دورا شي اكن تفكي ما ديدشي الله كشير يسمو قل ارى ايتكم قل ارى ايتكم ان اتاكم عذاب الله او تذكم الساعه اغير الله تدعون اغير الله تدعون ان kuntum sadiqin wal ara'ayta kun ka ce kun gani in atakum azabullahi idan azabar Allah ta zo muku aw atakum sa'a ko sa'a fadar sai ga ta tazo a gairar Allah ta dole shin wani Allah kuke kira in kuntum sadiqin ne ku kasance masu gaskiya idan fitina ta samu dan adam ba ya kira kowa sai Allah wayo ne Allah wai Allah kawai ake kira ko kace to Allah nan ashe ka yadda akwai shi sai ya kawo sannan ake gana da shi bal iyahu tad'un bal iyahu tad'un فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون أنه كي ترى إن كن شكا سكن فيكشف ما تدعون إليه في الله يا يهوكو damuwar da kuke ta roƙo kuna kiransa in sha in ya ga dama in ya ga dama wata sauna ma ta kuna manta abin da kuke shirka da shi banda Allah ba a tuna kowa wala kad arsalna ila umamin min qablik ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un wala kad arsalna ila umamin min qablik mun yi aike ga al'ummi da suka zo gabaninka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhadnahum mun kama su wato da mun kama su da ta cututtuka wa barra mun kama su da ta yaki da cututtuka tunu iri-iri Allah ya wanda da fatan su yi tawali'u idan Allah ya kama mutum idan ran tana zuwa ga mutane ya kamata mutane su zama masu hankali su gane cewa laifin su ne ke sa fitina ta idan sun daina laifi sai Allah ya da shi falaula in ja'ahum rahmatun تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا إن جاءهم بأسنا لا دي لوكتين دا واتو أذابر متزو غريسو tabarra'u za su yi tawali'u walakin kasar qulubum sai dai zukatan sai su bushe sun riga sun bushe wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya kawata musu laifin da suke yi ba sa gane cewa dalilin wannan laifi ne muka kama su bari su bari فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم فلما نسوا ما ذكروا به ثم انتهى بنت أكيد تناتر دسو ji tsoron Allah ku daina fasikanci ku daina kaza da kaza sun ki to ta hana alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofofin dukkan wata rahama Allah kan yi kamun talala sakin talala ga mutum ya ta baka alheri kana ganin kamar yana son ka ne a tun da ka shi bari ya tura maka ma lahiyar da duniyar ka ci anan abin da ake musu kenan hana alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu suna safarin ciki ai mu ne muka ci alheri saboda muke tare da ni'ima akan nahum baktatan kwatsan sai mu kama su fa idza hum mublisuna sai ga sun sun rikice فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم na zalamu, ده haka sai a datse karshen azzalimai wato Allah tabaraka wa ta'ala yana da hikima na hallaka bayi yana da hikima na hallaka bayi amma Allah bai taɓa hallaka wata al'umma ba sai ya katse hanzarinta saboda haka za a yi wa'azi jama'a kun ji kaza ba kyau kaza ba kyau kowa ya ji amma sai a fiki jiki to idan ana kashe holiya sai Allah ya sauka da azaban faɗa Allah ka kare sai za ya ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo ta ya tabbata ga Allah mahaliccin talikai qul ara'aytum in akhadha Allahu أم إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتم شن كن غني إن أخذ الله سركم دا الله لي أمشى جنكم وأبصاركم دا غنمكم وختم على قلوبهم يحاتمي دا زكاتنكم ya rufe zukatanku man ilahun gairun lahi a cikin wa zai kawo muku in ba Allah ba manzur kai ko nasara kul ayati ka duba yadda muke sarrafa muke bayyana ayoyi sun mafi yasbiku na sannan suke fantarewa kul ara'aytukum kul ara'aytukum in atakum azabu allahi bam tasrahu jaharatan hal yunaku illa alqawmu adh-dhalimun Allah madaukake ce kul ara'aytukum shin kun gane in atakum azabu allahi bakka azabar Allah za ta zo muku faɗan. أو جهرة كودا لك سو متعلينا كني أذابا سو هل يهلك إلا القوم الظالمين شعر قوانا دا الله كي حلقا وات إن با أذانا ما دا وما نرسل المرسلين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فما أيك منزلني إلا مبشرين ومنذرين فأكيس زوما سؤال بشر دقرقائي don haka wanda ya imani ya gyara aikinsa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su babu bakin ciki Allah ka samu iya walladina kazzabu bi ayatina kazzabu bi ayatina yamassuhum al'adabu bima kanu yafsuqun wanda suke karyata ayoyin mu fa yamassuhum al'adabu azaba za ta same su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 ban taba gaya muku taskar Allah tana gona ba wala a'lamul ghaiba ban san gaibi ba wala aqul lakum inni malakun ni ban taba ce muku ni mala'ika ba in attabi'u illa ma yuha ilayya iyaka abinda nake bi shi da wahayi da yazo gare ni wala hal yastawi al a'ma wal basir kace shin makahu da mai gani dai suke afala ta tafakkaru shin ba ku yin tunani mun so mu kai aya hamsin da biyar amma lokaci ya ja za mu dakata haka <laughs> اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك